yabo da godiya sun tabbata ga fiyayyen sarki allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka yau muna maraicin ranar lahadi ne wanda watan ramadana a yau muna bakwai ne ko shida bakwai yau bakwai ga watan ramadana watan tara kenan a hijira dubu ɗaya da ɗari hudu har da arba'in da biyar daidai kuma ya yi daidai da sha bakwai ga watan uku shi ne yau ba mu gushe ba a cikin sura sura mai albarka wadda allah ya saukar a madina madaniya wadda yi hakaito halin da al'umma suke a cikin madina yayin da ma'aiki ya hijira zuwa madina inda muka tafi zuwa ga kashi na ƙarshe su ne waɗanda suke na mazauna madina su ne ahalul kitabi muka ji allah na ba da labarin ababen da ya dan nima ga kakanninsu domin kiran su ɗin don su yi imani da wannan manzo a wani madina su karfa inda allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana ni'imarsa na baiwa banu isra'ila littafi da abinda shi littafin ya kunsa sannan sai muka tashi a yau cewa allah ya kira annabi musa zuwa ga yin munajati da shi munajati na nufin ganawa musa su allah ya ce wa ku da ayar wa kallama musa Musa kalima Allah ya yi magana da ce na hakika na hakikanin wannan haka wannan munajati kan shi ne yau za mu tashi kuma karatun namu zai yi fadi akan wannan mas'ala ta munajati shine wanda Allah ya ce wa idh eh, qultum ya Musa lan nu'mina laka أعوذ kakannin kuma Allah ya danganta da kalamin kamar ya fito ne amma Allah ya danganta mana maganar iyayensu ne kuma ba saba ma maganar ba suna isra'ila da ya halakarwa fir'auna kuma ya halakar da fir'auna alhali suna gani allah ta'ala ya sa annabi musa ya nemi cikin sabansa don tafiya a gana da allah na ce mana suratul araf ta faɗi adadin wannan sahabbai mutum saba'in har kuma malamai suke cewa wannan shine adadin alluna واختار موسى قومه واختار موسى masu cikakken hankali daga cikin sahabbansa wannan sun ya zaɓe su ne miƙatina domin zuwa a ya gana da mu in ji Allah kuma wannan shine asalin za a ce mutane sun yi tafiyayya domin gabatar da wani abu a cikin tattaruwa mana annabi musa ya zaɓi mutum saba'in da za su rufa masa baya bisa wannan ganawa da zai yi matukan mahimmanci da mahalicci su daidai wannan gaba ta gaya mana adadin shine mahallin shahin na wannan aya da ke cikin suratul cewa adadinsu ya kai mutum saba'in to a wannan lokaci da annabi musa ya tafi da su ya isa zuwa kamar yadda ƙur'ani ya ce ga kwari shine wadi wanda shi wannan kwari ya isa gefen wata itaciya wanda yake take a wannan kwari a farko kamar yadda muka suratu baha allah ya sanya annabi musa ya yi tsinke da wuta wanda wancan ya faru a lokacin da annabi musa alaihi salam yake dawowa daga madiyana haka kuma a wannan lokaci shi ma cewa sai ya ji kira min shati ilwadil aiman daga gefen wannan kwari na ɓangaren dama so a wannan lokaci annabi musa ya ji maganar allah ƙarara shine ma'anar wa kallama allahu musa taklima babu ƙaryatawa bisa abinda wannan ya tabbata da nassin ƙur'ani to sai aka su ma banu isra'ila musamman wannan mutum saba'in wannan ciyar da su kalamin allah sai ya sanya suka yi wannan magana da annuti da ke gaba gare Yeah. ya musa kuka ce ya musa ba za mu yarda da kai ba a ce mu ji murya kadai har sai mun ga Allah wannan magana ta yi nauyi kwarai hatta Allah in kana so mai imani da kai ka roƙi Allah ya bayyana mu ganshi wato shi maganar ruhu tabbatar da ganin shi zai iya samuwa a ranar kiyama ta yadda Allah ya ce wujuhu yawma izin nazira ila rabbiha sa? zuwa ga ubangiji ta nazira tana mai ba da wannan ne malamai suka ce za a ga allah gobe kiyama wanda har 'yan aljanna za su wayi gari ganin su da allah ya fi shigowa aljanna daɗi a gare su allah ya datar da mu kamar yadda ayan mutaffifina ta tabbatar cewa wasu bayi za a katange su a sha makance su ba za su ga allah ba ووجوه يومئذ لمحجوبون akwai dai kamar yadda waɗanda suke da Allah ya ce kalla innahum an rabbi masu laifin a ranar nan za a sha makance su an rabbihim daga barin ganin Allah kun ga can an bayyana wasu huskoki za su ga Allah wannan kuma ta bayyana wasu huskoki an sha makance su daga ganin Allah to kowace aya in ka kalle ta tana tabbatar da za a ga Allah domin an ce wani an kare shi daga barin ganinsa saboda laifinsa wannan ya nuna akwai wasu waɗanda haka za su ga Allah haka kuma ita wannan aya da ta ce wasu huskoki na cikin farin ciki da murmushi da raha da jin daɗi domin sun ga Allah tabaraka wa ta'ala su banu Isra'ila sai mun ga Allah alhali kamar yadda muka ga arab Allah ya ce ba zai yiwu ba ka gani tarani ba za a gani maka a gani ya samu tadi'a ya tabbatar da a lahira za a gane shi har hadisi ya tabbata da alaihi salam yake cewa kamar yadda kuke ganin farin wata goma sha ta yadda wani bai iya kare ma wani gani ce falamma a Musa da lamiqatina a yayin da annabi Musa ya zo ganawa da mu in ji Allah wa kallama rabbuhu ubangijin sai magana da shi a wannan lokacin ne annabi Musa ya ce rabbi arini anzuru ilaika ya Allah ka nuna min kai in ganka sai Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani ba zai yiwu ba ka iya gani na walakin inzur ilal jabali. sai dai kalli dutsen nan da ke gefen ka wani sashi na haske na zai bayyana ga dutsen nan fa'in istaqarra makanahu in dutsen ya tabbata inda yake bayan hasken zati na ya bayyana gare shi to fa saufa tarani zai yiwu kai ma ka iya gani na falan mata ta kan buhulil jabali aka ce yayin da hasken ya bayyana ga wannan dutse ja'al hujjakkan sai dutsen ya narke wa karra musa sa'ikan annabi musa shi ma nan take ya some falamma faka yayin da annabi musa ya farfado kala sai yake cewa na tuba zuwa gare ka ya allah na yi imani ganin ka ba a nan duniya so wannan in mun kalle shi a haƙin annabi musa ke to yanzu kuma ga shi sahabbansa su ma sun ce lan nu'mina laka hatta nara jahara ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah karara wani zai ce tab banu isra'ila sun faro ta sun basgo aiki ya za ka ce sai ka ga Allah wallahi a yau ma akwai masu wannan riyawar cewa ya zai ta bauta Allah da bai gani ba har ka je yana cewa yaushe zai ci gaba da biyayya ga wanda bai jin shi bai ganin shi bai tabbatar da akwai samuwarsa alhali allah bai ma idananmu karfin da zai iya ganin ko da kafa allura na zatin allah ba na hasken zatin allah ba bare idon ya iya yiwuwa ya sa, wannan yasa a cikin waccan sura allah ya ce la tudrikuhu la ce idanu ba sa iya idirakin Allah ma'anan idiraki shine ka ce na ga abu daga ka haƙƙafa na ga abu daga hagu har dama na ga abu daga gaba har baya yadda ka san ka ce ka aje abu karami kana iya kallon gaban shi da bayan shi cikin shi da ban shi tsawon shi da faɗinsa, wannan shine idiraki to a asali Allah tabaraka wa ta'ala idanu irin na ɗan adam allah ya ce la tudrikuhul absaru idanu ba sa iya riskarsa amma wannan riska kamar yadda aka sani a neco a halitta a ɗabi'a irin ta halitta da allah ya yi mana a nan duniya shine aka ce la tudrikuhul tantannawa da ma'abuta ilimi suka yi akan shin da annabin rahama ya yi tafiya isra'i da mi'raji zuwa sama ya ga allah gaskiya ƙur'ani ya ce laƙadara a min ayati sama ya ga ayoyin wannan ganin ayoyin ubangijinsa sashin sashin ah. malamai daga sahabbai suka ce ai ma tafiyan da aka yi da annabi rahma ba ma an tafi da jikinsa ba ne ran shi ne aka tafiyan nan ta isra'i da mi'raji da shi amma aka samu sashi suka ce a'a an yi tafiyan nan da shi ne da naman shi da kashin shi shi kan shi sukutun aka yi wannan tafiya da shi ala ayi hal allah ya tabbatar manyan ayoyinsa wanda shi kan sha na rahama ya ba mu labari na daga an nuna masa wuta an nuna masa ya yi so a yanayin take zahiri allah ya nuna a duniya ba za a gan shi ba amma a lahira ya ware wasu bayi ya ce za su gan shi amma za ku lura masu biyan cewa sun ga Allah kuma har su ce akwai wani shiga halwa da za ka idan ka shiga wannan halwa bayan wasu kwanuka idan ka yi fana'i to za ka kai ga ganin Allah kuma daga sadda ka ga Allah to daga wani lokaci ka isa zuwa ga yaƙini idan kuma ka isa zuwa ga yaƙini dama ka isa zuwa ga magaryar tukewa komai ba dan Allah cewa yi wa'budu rabbaka hatta ya ya'tiyakal yaqin ka bauta ma Allah ne ya zuwa ranar da yaqini zai zo ma a wancan ma'ana sai suka fassara da yaqini shine yayin da za ka kai wannan matuka in ka kai ta shi kenan, ka dangana da yaƙini. a yanzu kai baka da wata matsala da za ka yi wadda za ta hana maka samun rahama tun da ka riga ka ga yaƙini amma in ka koma zuwa ga fassara ahlus sunna na nuna cewa yaƙini a wannan aya yana nufin mutuwa kai ta bauta Allah har mutuwa ka ta zo da mutuwa nan Allah ya ma ritaya rannan ka gama rannan babu sauran me yasa ba kai sallah ba domin kuwa mamaci an al'amuransa duka sun tsaya idan ma ta bi Adam in a amalu da zaran dan adam ya rasu to sannan ne komai ya kare. Dan haka ma'anar wa abu da rabbaka hatta ya ta yaka laƙin ya kamata ku gane allah tabaraka wa ta'ala yana da hanyoyin da zai ƙara ma ƙarfin yaƙinin imanin ka da shi imanin nan da muke ji yana ƙaruwa kamar yadda yana tauyuwa yana ja da baya to ƙarfin imaninka da sanin ayoyin Allah za su sanya har ka kai ga maganar da wani bawan Allah ke cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komi ka tsaya kai tsam da kanka a cikin kallon shi zaka ga ayar da ke nuna ma lallai kam Allah ya isa Allah komi akwai ayar da za ta ce maka kai lallai Allah ya isa ya zama Allah shine yasa aka ce ba za ka ga Allah ƙarara ba amma ko me ka kalla zai nuna maka akwai Allah yanzu dan Allah yayin da aka ji fanka ta daina juyawa aka daga kai sai aka ga tun tana sulo tana sulo ta tsaya cik in ma ana tsakar rana yayin da ba a kunna wani fitila ba ganin wannan fanka ta tsaya mai ka ce ban ji ba an ɗauke wuta haka ne ɗauke wutan nan yana nuna ma ba wuta shi ya sanya wannan abin da baka ganin wutar motsin shi da kake gani ya nuna ma akwai mai motsa shi akwai wani ƙarfi mai motsa abin kuma da ƙarfin nan ya tsaya sai motsin ya tsaya to gulob ɗin rana da za ka ga ya hito kai kanka kasan cewa ba shi ke gudanar kan shi ba don wa shamsu tajri li mustaqbillah ce zalika taqdirul aziz gudanar rana da take yi a yanayin tsarin da Allah ya tsara to amma alama ce da ke nuna mai iko na ikonsa hakanan zuwan dare wata aya ce da ko za ko idan ka bai ga Allah ba kana ganin dare ya shigo zaka ce ya ƙara karantar da kai akwai Allah kuma haka lamarin yake yana farin wata wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al qadim Allah ya ce farin wata mun kaddara shi ya sauka zuwa masaukai har ya koma kamar tsarkiya irin mai kama da ka zana farin wata a matsayin kamar kayan ki wani farce karami a haka yake wannan tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala sannan ita kanta duniyar da ke gudana yanzu misali za ka ga idan ka tafi za ka ga a gidan daji da asibitoci a yau an haifi sabbin jinjiraye jinjiraye jam'i jinjiri ma'ana ɗan ƙaramin jariri a yau a duniya ana jina samuwar wannan sabon product ya nuna kamfanin da ke samar da su yana existing kamfanin ya tsaya to sabon sana'a kamfanin ba za ka ga sabuwa ba misali ka ce kamfanin mota kaza tun da ya tsaya kamar ka ce ba mu ƙara ganin ta ba yanzu misali mutanen baya da suka yi ɗan bilhodi ko suka yi box waja za ka ga ana cewa lokacin da kamfanin na functioning su ake yayi kullum za ka ga sabon kamfanonin ba dukkan suke ci gaba da existing ba sai an da sabbin hali amma saboda Allah na nan kullum zaka ga sabon aikin sabbin halittarsa kai ka ji an ce yau wane ya mutu yau an haifi wane yau wane ya kamu da rashin lafiya yau wane ya warke yau wane ya samu mutu yau an koruwa daga ma'aikata yau an rage wane matsayi wannan yake nuna ma akwai Allah kulle yaumin huwa fi sha'an kullun Allah na nan cikin sha'ani ya ɗaukaka wani ya gaskanta wani ya azurta wani ya talauta wani ayyuka ne da ke nuna ma da mai yin baya nan da ayyukan sun daina ci gaba da samu to da dama wasu na kuskuren rashin ganin Allah sai su ce ai ba Allah wannan zindikancin kuma ya shiga cikin tunanin wasu wanda shi ba zai iya cewa ba Allah ba amma yana nan a zuciyar shi yana ganin wasu ababe da dama da sai ka ga ai kana ganin ba mai ganinka wannan yadda ba mai ganin ka wani malami ya ce idan har ka yadda a sadda ka gama waigen nan cewa ba mai ganinka so ko dai ka manta da siffar allah da ke cewa yana ganin ka a inda kake ko kuma baka yadda da ita ba ka karyata wannan gani ko kuma kana ganin ganin kowa ya fi girma ka fi kunya fiye da ganin allah yana ganin ka amma baka kunya ganin shi ta yadda za ka iya ganin da ƙaramin yaro zai leko inda kake laifi da ka ji kunya da ƙaramar yarinya za ta leko inda kake laifi da ka ji kunya amma allah mahalicci kowa da komai na ganin ka amma baka jin kunyar wannan ganin so yayin da ka ce allah baya ganin ka ka karyata siffar wa huwa sami'ul basir yana ji yana gani in ku kuma ka yadda yana ganin ka amma bai isa ka ji kunyar shi ba dan yana ganin ka to akwai matsala ibn qayyim na cewa a nuna shi idza lauta bi hibatin fi zulmatin wa nafsu da'iyatun ila tughyani fastahi min nadhri ilahi wa kullaha inna ladhi khalaqa zalami yarani duk yadda ka iya warewa daga kai sai barna a wani duhu a wata kwana kawai ga hagu ba kowa kawai ga dama ba kowa ka hanga ka hango to abin da ya kamata ka gaya ma zuciyarka cewa ke raina ki ji kunyar allah da yake da wannan duhun da kika ɓoye domin wanda ya halicci duhun shi ba a ɓoye masa yana gani na in kuwa har kana da wannan to zai wahala sabon allah ya ma sauki domin duk inda za ka je ƙasa na ɗauka hotonka mala'iku na rubutawa allah ya sa shaidu gabbanka alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannu yayi magana wa arjuluhum magana duk wannan ina mana sharhin yayin da waɗancan suka ce ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha ba za mu yadda ba da wannan 419 in kana so mu yadda mu bi ka musa mu yadda abin nan da muke Allah ce to Allah ya bayyana mu gan shi karara kun san me ya faru da su suma fa akhadhatuhum sa'iqa nan take sai suka suma wannan yana daga cikin ta'annutin ka ce sai kaga ayar Allah Allah na sauka alama nan take saboda haka fa akhadhatuhum sa'iqa sai tsawa ta kama su duk sai suka mace to amma nan gani ana ya ce wannan kalami ne na Laraba kuma su larabawan sun san shi akan ce abu ya kama ya faru da kai karara me yasa saboda su ma sun ce hatta na narallaha jaharatan wanda kalmar jaharatan hal ne ma'ana mu gan shi ƙarara ƙururu ido da ido har wasu suka ce akwai takadim da ta'khir a wannan gabar ma'ana hatta nara Allah rubiya jahara mu ga Allah gani na ƙarara ko kuma mu gan shi gani na shi din ne haƙiƙa Musa bin haka ta'annuti ne dora ma annabi Musa wannan tuhuma cewa in kana so mu yi imani da Allah to ka bayyana da shi mu gan shi saboda haka ka'ida yi da matsalan ne saboda har yanzu akwai masu bayo su fa yanzu suna ganin Allah nan ba tabbas ba ne ana dai gaya masu ne amma kun san me ya sanya dole kai imani akwai Allah Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am khuliqu wannan ayoyi guda biyu sun isa su sa dole kai imani akwai Allah domin aka tambaye ka shin an halicce ka ne daga babu ba wanda ya ka kai ka halitta kanka ko ko haka ka faɗo ba ka san ta ina ka faɗo ba shin khuliqu min ghairi shay an halicce su ne ba tare da wani mai halitta ba am humul khaliquna ko su suka halicci kawunan su in aka yi shiru ka tsaya ka tabbata daga ƙarshe za su nuna ma akwai na biyu kuma ba zai ce bai da wanda ya samar da shi ba akwai shi to ko ma ya samar da shi din nan shine Allah falsafa ta ga wasu har suna ganin su fa ba sa ganin tabbacin cewa wai akwai Allah shi sa wannan zindiƙancin ya dawo da ta shiga cikin kwakwalen mutane wai wadda ake ce ma 'yancin tunani yan uwa za ka yi da kana da 'yancin tunani amma Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaib masu imani da gaibi abinda ba su gani ba abinda ba su ɗanɗana ba abinda ba su sunsuna ba amma dan Allah ya ce haka ne sun yadda haka ne wannan su ne muminai waɗanda Allah ya ce muflihuna masu samun aljanna don haka a haƙƙin Allah ƙwalwarka ta isa ba ta tunano yaya Allah yake ko ya zan inga Allah ko ya zan sawwara Allah Koya tunanina tunani na zai bani game da Allah sai dai ana so ka kalli ayar Allah mai girma ta nuna ma idan sama ta kai girman haka to ina ga bayanin kuma mahaliccin sama shine babban al'amari da ya faru duk ba ana bai wa jikokinsu labari ne amma sai aka danganta maganar da jikokin allah ya ce sun ma ba'asnakum daga baya kuma sai muka tayar da ku min ba da mautikun bayan kun mutu an ce sun yi mutuwa ne ta 'yan kwanuka kuma wannan ba wai tatsuniya ba ce ba ƙur'ani yana ba mu labarin abin da ya faru a doron ƙasar nan ne saboda haka a wurin ƙuraishu da kai ni da ni a yau ya nuna mana ikon allah na tayar da matacce kuma wannan yana tabbatar mana da tashin ƙiyama

kuma bayan kwana ɗaya biyu uku allah ya farfado da su kuma suka tashi suka ci gaba da harkokin rayuwa shishigi irin na waɗannan Allah nan ni na san gwagwarmayar da na yi fama da ba Na yi yi cewa ya yi fama ya sha gwagwarmaya da su banu Isra'ila wanda su ne suka yi kaza su ne suka yi kaza su ne suka yi kaza bayan mutuwa ku allakum tashkurun cewa ko kun gode وإذ قلنا وظلنا tuna wata ni'imar da muka yi ma iyayenku amma nan sai ya danganta manya lokacin da suka dawo sai suka fara gwangwadawa da gulmatawa da kwarmatawa ga sauran al'umma tun ma gabanin gaya ma annabi musa wannan ya banu isra'ila suka ce ba za su je ba gaya ma annabi musa ce kai in ka matsa fa sai in je garin can to za ku gaya ma ka tai da allan ka kori mutanen gurbin sannan mu shi musa yayyayyayye suka ce ba za su ba to shi ne ƙarshe Allah ya ce sai aka ce haramun ne su shiga wurin kuma yanzu Allah ya canza ya ce fa ina ma hamu haramatun alaihim daga yau an haramta musu wannan garin waban da yanzu sun yadda za su je to daga nan Allah ya ce arba'ina sana ya tihu na filar. sai aka buga masu suka yi ta ɗimuwa a cikin wurin da suke shekara arba'in fir'auna a nan allah ya cikin wannan yanayi na wannan dimuwa duk lokacin da suka tashi za a tafi sai ya zamanto sun ga kansu inda suka fara tafiya bayan yini ya ƙare kamar ka ce ne kana son za ka je mai tama amma bari ka bi shortcut sai ka tafi sai ka tafi sai ka je inda ake ce ma game village sai ka tafi can round about na galadimawa sai ka ɗauki hanyar yayala estate sai ka ɓillo dutsen Apple. sai ka zagayo ta nan Apple mechanics bayan ka taho ka taho yini ya ƙare sai ka ga kanka a zon'i ka ga a ah, to ai ɗazu na bari ya haka allah ya sa musu sai da suka yi shekara arba'in a cikin wannan ɗimuwa to a cikin wannan ɗimuwa ne suka samu kansu ba abinci suka samu kansu ba abin sha suka samu kansu cikin tsananin zafin rana to sai su nuna sun yi nadama sun sassauto sun yi taushi annabi musa ya roƙi allah a saman masu da inuwa ranan nan ta yi sauƙi annabi musa idan ya roƙi allah sai allah ya kawo masa sassauci shine allah ya ce wa zallalna alaikumul ghamama kuma a sannan ne muka sanya inuwa daga girgije ta raka ku duk inda za su tafi sai girgije ya ta bin su wannan girgije kamar a ce maka ne lokacin da ake tsananin rana sai allah ya kawo wani inuwa wadda ita ba bishiya ba ce ba kawai sai ta kama da umbrella tana tafiya daidai faɗin yawansu kuma inda suka nufa ta bi su wannan allah ya yi ta ne don karramawa ga kakannin wanda suke raya ta yadda ya karrama kakanninku da shi shine wa zallan alaikum sannan sun nemi a sayar da su abinci a ciyar da su abinci nasu ya ƙare shine Allah ta'ala yace wa anzala wa sallallahu alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa bayan inuwar girgije kuma muka yi maku ruwan mannu salwa. asalin mannu wani abin sha ne wasu sun ce darba wasu sun ce zuma wasu sun ce wani abu ne mai zaƙin gaske shine mannu salwa kuwa har yanzu ana da wasu tsuntsaye da ake kira salwa saboda haka gasassun nama na tsuntsaye tare da abin sha mai daɗi amma a gaba kaɗan za mu ji sun ce allah mu wannan kullun shi a canza wani ma'ana kaman kai yanzu ka fara haɗiye mayo kut da na ce mannuwar salwa ga yadda suke amma su sai suke ganin su sun gaji kullum abu ɗaya su dai allah tabaraka wa ta'ala ya yi masu inuwa da girgije ya saukan masu da mannu ya saukan masu da salwa sannan ya ce kulu ku ci ku sha min tsayi tayyibati zaƙana ku ku ci ku sha daga mafi daɗi sannan kuma wannan mai daɗin halal ne daga arzikin Allah sai duk abin da Allah ya ce maka tayyib ne to wannan abin Allah ne ya halatta kuma ya halatta kai maka ci amma in Allah ya kira abu da khabith to kaka nemi wata aya kuma wajen neman wai haramun ne ko ba haramun bane domin Allah ya faɗa a suratul arab yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith yana halatta maku daɗaɗa tayyib duk tayyib mai halal ne sannan yana haramta maku khaba'ith mai muni wanda yake mai cutarwa da aka ce kulumin tsayi ba mara zakana ku ci daga mafi daɗin abin da muka azarta ku da shi amma allah ya ce sai suka jiri. kwana kaɗan suka ce bai masu ba suka ce su a ba su dama su tafi gona su yi noma kai ka ji matsala ana baka daga sama kawai ready made a zo maka da package wanda ke ɗauke da komi amma suka ce a'a su ba haka ba kamar yadda za mu ji ayoyi biyu nan gaba ko uku saboda haka allah ya ce wa ma zalamuna haka dai suka kwanto ya ta'ancewa so amma fa ko me kai da ganin kamar ka takura ma allah wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba saboda haka allah ba abinda za ka yi ka zalunce shi walakin kanu an fi anfusahum yadhlimun sai dai kanunsu suka kasance suna zalunta saboda su ne za su shiga cikin matsala kuma su ne za su kuntata kansu amma shi Allah in duk duniya za a taru a saba mashi bai ragu da komai ba haka in duk duniya za a taru a yi masa biyayya bai karu da komai ba mulkin shi tsayayye ne bai tsayu ba da tsayuwar wani kuma baya bukatar dogara da wani dan ya tsayu shine alhayyu shine alqayyumu tsayayye ne tsayuwar da tsayuwar wani take tare da wannan tsayuwa ta Allah amma shi tsayuwar Allah ba ta buƙatar tsayuwar wani Dan ta tabbata sannan mulkin shi mulki ne da bai buƙatar ministoci ko mataimaka domin mulkin shi mulki ne mai cikakken iko da ke gudana a yadda ya so sadda ya so irin inda ya so A kan wannan ne Allah ya ce wa ma mu ba walakin kanu ya zulimu sai dai kawunan su ne suka zalunta فكلوا منها حيث شئتم رغدا kamar yadda muka ji a waccan aya Allah ya ce ba su zalunce mu su suka zalunta to ka ɗau wannan ƙa'ida ce ba kawai ka ji ta a matsayin fassara wannan aya ba a'a duk abin da ɗan adam ya aiwatar na zunubi wallahi bai zalunci Allah ba kan shi ya zalunta kuma shi ne zai yi da na sani shi ne zai yi kaicu shi ne zai yi wai a lokacin da sakamakon abin da ya zai zo ya same shi. saboda haka Allah ba abin da za a yi a tauye shi shi ya sanya ya ce duk wanda ya ta'annuti to bai zalunci Allah ba kan shi ya zalunta kuma wannan ya bayyana maka da cewa ashe azzalumai cikin al'umma suna da yawa wanda ke zalunta kawunansu suna ji suna gani don haka in ka ga mai barna ka ga mai laifi ka ga mai ma Allah ba daidai ba to komin yadda kake ganin kamar ya more ya gwajage yana a ayansa yana cikin wallahi shi zai kuma daga nan Allah ya ce wa idh qulna dukhulu hadhihi alqarya bayan da suka yi nadama suka yi la'asar suka ce za su shiga waccan ƙasa ta falastinu ko waccan ƙasa ta kudus waɗannan fa yahudu ake magana mabiya attaura mabiya annabi musa Allah ya ce su shiga kudus sun ce ba za su shiga ba har abada Allah ya ce to ya haramta ta a kansu amma ku ji ba yau abin da ke faruwa sun zo suna yin share guri zauna har suna fatattakan larabawan falastinu da sunan su fita ƙasar su ce alhali Allah ya ce innaha muharramatun alaihim Allah ya haramta musu ita in ka tsaya a nan har abada Allah yake nufi sannan da aka biyo da arba'ina sana ya tihuna ita kuma wata gaba ce ta gaba cewa sun ci gaba da ɗimuwa suna nuna nadama akan suna son shiga bayan da sun ce ba za su shiga ba Sosai Allah ya ce masu ga misali ko ga jarrabawa idan har wannan ya samu sun ci wannan test to waccan jarabawa ma za ta samu na dukulu hazihin karya aka ce to su shiga wannan alkarya amma ga wata siffa su shiga wannan alƙarya sujjadan a yanayi na rusunawa sunkuyawa dukawa wa ƙulu hitta kuma su ce a gafarta masu sun yi laifi malamai suka ce ba su yi ko ɗaya ba daga waɗannan dokokin da allah ya ba su sai suka shiga da jan ƙafafu ko da jan ƙugu ko da jan mazamnai maimakon shiga da yanayin dukawa sannan maimakon kalmar da aka faɗi su faɗa sai suka canza kalmar suka rinka faɗin kalmar batsa duk wannan mai don ya nuna iyakan gare wasu Allah ya ce da sun faɗi hitta na lakum ku da mun yafe maku duk kurakuran baya mun halatta maku mun ba ku damar shiga alƙaryar da muka ci amma hakan bai ba shi yasa Allah ya ce wasa nazidul muhsini bayan haka ma wanda ya kyautata to za mu yi masa ƙari wanda ihsani na nufin wanda ya bi Allah biyayya wadda baya waiwayawa ya ga ana ganin shi yasa yake biyayya nan ko ana jin shi an san yana yi ko ba a sani ba almuhsin shine mai yi ma Allah biyayya ba dan ganin shi da ake ba ko dan jin shi da ake ba ko dan labari da za a bada Allah ya ce to zai yi ƙari sama da gafarar zunubai ga muhsinai wanda malam ya ce shine ba da aljanna lillazina ahsanul husna duk wanda suka kyautata Allah ya aje musu aljanna to fa baddala allazina zalamu فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء Allah ya ce fabaddala Ladina zalamu qawlan sai waɗanda suke azzalimai suka canza zance ba wanda Allah ya sa su ba maimakon mai sauƙi aka nemi su faɗa wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum ku ce hitta shine kankare mana laifukanmu gafarta mana yafe mana amma fa baddala ladina zalamu qawlan sai azzalumai suka kawo wani zance ghayra ladhi qila lahum ba wannan da aka sa su su faɗa ba dan haka suka rinka faɗin hintatun fi sha'ira kamar yadda wasu malaman tafsiri suka kawo ma'ana sai suna faɗin wasu kalmomi na raha kalmomi na wauta suka ƙi faɗin wanda allah ya sa su to shi kuwa allah ba ruwan shi in ya ce yi kaza zan ma kaza ka ƙi to shi kuma sai ka ga sakamakonka shi sa ya ce fa na ala na zalamu rijzan sai muka saukar da yanki na azaba a kan wannan azzalumai shi sa aka ce har banu isra'ila mutum dubu saba'in din ai mutum saba'in din nan ko kuma sauran banu isra'ila da ke tare da annabi musa har sai da suka ƙare cikin wannan ɗimuwa ba su gano mai za su yi ba da aka na alallazina zalamu rijizan muka saukar da yankin azaba a kan wannan azalimai minas sama yankin azaba daga sama ba don komai ba bi makano ya kona saboda hitarsu daga yi ma Allah da'a alfisku huwar huruji anibaa. ba'a ma'anan fasikanci bi makano ya kona ai sababin kasancewarsu sun fita daga abin da aka nemi su ɗauka su rike su aikata haka kullum allah yake zai kawo ma abu ko ka sanye me yasa aka ce ka yi ko baka gane ba to kamata ya ka sallama ma allah tabaraka wa ta'ala domin shi ne mai sawa mai faɗa mai karyawa ko da gurin ba gaba so Allah sai ya saukan masu rijizan mina sama bai yasa bai ma kano kuna saboda fitarsu daga yi ma Allah da'a so nan sun kawo Allah ya kawo kalmar fasikci cewa dan sun kasance suna yin fasikanci so mukan fassara fasikanci da zina ko luwaɗi ko alfasha umuma so amma kalmar fisku tana da ma'anan alfasha har da ƙari ma'anan fisuku shine khuruji an ta'a wa tajawuz al-hadd fil ma'siya ka fita daga yi ma Allah da'a har ka wuce iyaka wajen aikata mugunya na laifi to sai a ce wane fasaka kamar yadda Allah ya siffanta dukkan wanda ya fita daga yi masa da'a da sunan fasiki fafasaka an amri rabbihi sai ya fita daga yi ma Allah da'a kamar yadda aka faɗa a haƙƙin iblis a suratu kahafi so da wannan ne nake ganin ya kamata sai mu ɗau izina akan wannan gaba da muka ji mu nemi Allah ta'ala ya mana yafiyarsa daga fita da muke daga yi masa da'a da kurakurai da kuma rashin ganewa da yake samun mu muna roƙon allah tabaraka wata'ala ya ba mu lada abin da muke saurare kuma muke yin daidai ya sa ƙur'anin nan da muke karantawa ya zama mu gobe ƙiyama hujja gare mu ba a kanmu ba abokin tafiya zuwa ga rahama wanda zai raka mu zuwa ga samun aljannar allah tabaraka wata'ala ya kuma nisantar da mu daga wanda ƙur'ani zai zame masu hujja ya zamanto sababin haka an tuhume su cewa ƙur'ani bai zo ba su ce ya zo amma ba su yi aiki ba so anan ne za mu dakata abinda muka ji allah ya sa mai aiki da shi a kullum muka rufe da faɗin abin da ya shigo na taimako da muka samu daga al'umma game da wannan aiki da ake yi na gyaran masallaci kamar yadda kuka gani alhamdulillahi jiya an kwarara ruwa mai sunan ruwa amma ko na so ba mu gani ba a sama wanda yake nuna mu gode allah insha allahu an shawo kan wannan matsala ta likin na ruwa kuma haka muke fata ta dore kada mu ƙara ganin wani hawaye a cikin masallaci da sunan ruwan sama aka yi bare har a rinka da kafet ana tarba roba so allah ya saka ma al'umma da alkhairi an yi wabbasa an yi namijin wabbasa akwai wasu gudunmoyi da suka zo a jere wanda mun ambata wasu amma dai an ƙara fito su don su ƙara fitowa fili ga su kamar haka na ɗaya akwai alhaji hallur sa'ad wanda ya ba da naira dubu ɗari biyar wanda makwabcin masallaci ne muna roƙon allah ya albarkaci dukiyarsa ya yawaita ta ya ba shi kariya da ɗaukaka ya kuma ƙaddara masa samun ladar wannan alkhairi da ya gabata mutum na biyu akwai salma rabi'u abdullahi ta turo da naira dubu goma allah ya saka da alkhairi akwai alhaji ya'u muhammad ɗan sadau ya turo naira dubu ɗari allah ya saka da alkhairi akwai alhaji aliyu sulaiman ɗan sadau naira dubu ɗari biyu shi ma allah ya saka musu da alkhairi akwai kaumas benchers su ma sun turo naira dubu hamsin allah ya saka da alkhairi akwai maimunatu sa'idu ɗan sadau naira dubu hamsin ita ma allah ya saka da alkhairi akwai muhtari ahmad anka shi ma ya turai naira dubu talatin allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji isa tafida shi ma ya turo naira dubu ɗari biyu allah ya saka masa da alkhairi akwai hassan communication shi ma ya turo naira dubu biyar allah ya saka masa da alkhairi kamar yadda akwai hawa'u muhammad ta turo naira dubu biyar daga ƙarshe akwai ibrahim abdullahi shi ma ya turo naira dubu ɗaya allah ya saka da alkhairi ya sa a mizani a ma'auni ya tara mu cikin lada gaba ɗaya ya sanya aljanna muke gina mu kamar yadda ya tabbata a hadisi man bana lillahi masjidan walau ka mithhas qata bana Allahu lahu bihi baitan fil wanda dai ya gina ma Allah masallaci ko da kamar sheka tsuntsu ce to Allah zai gina masa da wannan gudunmuwa gida katafaren estate a aljanna Allah ta'ala ya ba mu radar wannan alkhairi da ake gabatarwa ya tara mu cikin lada waɗanda suka yi taimako Allah ya saka musu da alkhairi ya kuma ƙaro da yawa da yawa makamantansu masu niyya Allah ya ba su ikon cika wannan niyya yanzu muna ganin kuɗinmu sun ma kusan miliyan ashirin da biyu Allah ya taso da karo da karo su insha Allah kuma kuna ganin aiki dai bai tsaya ba kuna turowa ana ci gaba da kashewa Allah ta'ala saka mu kowa da alkhairi a kebance kuma da ƙara jaddadawa bayan allah wanda suke kawo sadakar abinci a masallaci ana ciyar da al'umma masu dahowa su kawo da masu badawa a dama a nan kicin allah ubangiji ya saka masu alkhairi jama'a suna amfana ana zuwa ana na baki abin sha'awa allah ya ƙara arziki allah ya ƙara dukiya albarka bayan allah wa'anda suke tunawa da kuka rabu na masallaci musamman ma'aikatan masallaci masu hidindimu wa masallaci masu aiko sadakoki a ambulan to sako na isowa ubangiji allah ya saka muku da alkhairi da masu yi mana a asurce mu da su allah ubangiji ya san abin da kuke yi allah ubangiji ya saka muku da alkhairi allah ya kara ku albarka dukkan inda ake wani aiki na alkhairi masu kai gudunmawa suna taimakawa bayan allah musamman a wannan yanayin da ake ciki a ƙasar nan ubangiji allah ya saukar mana da rahama kuma allah ubangiji ya ƙara mana ya ƙara mana ya ƙara mana الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم man في samai. duk wanda suka ji tausayi su ma mai rahama zai tausaya musu ku tausaya mana ƙasa da ku wanda yake sama gaba ɗaya Allah shi ma zai tausaya mana Allah ubangiji ya saka ma kowa da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذي